jama'a musulmi barka mu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasan babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cika shi da rahma a yanzu da muke magana muna yammacin talata ne daren Laraba daren ashirin da uku ga watan Rajab a Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da tara ga watan biyu haka ne goma goma ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lambar kasas na talatin da tara insha Allah a cikin geren giyar karatuka na wannan littafin ya albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasir al-din ibn nuh al-albani Allah ubangiji ya jiga shi da rahma idan jama'a musulmi masu bibiyar mu a wannan darasi na kusa da na nesa ba su manta ba mun karkare gaban da malam ya kawo bayani game da wujubu fi cin ruku'i ma'ana muna gaban da yake bayani game da ruku'i to bayani akan samar da natsuwa yayin da mai sallah ya ruku'u mun ji matsayinsa da kuma hukuncin wanda natsuwar nan ta gagara samuwa a cikin sujudarsa ba yau za mu tashi da malam yake azkaru ruku'i zikirorin ruku'u wato menene ne sallah zai faɗi yayin da ya ruku an dai gaya mana yadda za ka tafi ruku'u yaya za ka nasu a cikin ruku'un to idan ka gama tabbata a cikin ruku'un ne za ka ci domin duk wani gabar sallah kamar yadda za mu zo mu ta ji akwai abin da shari'a ta neme ka da ka aikata a wajen imma ambatan Allah imma karatun alqur'ani imma salatin manzon Allah da su sallallahu alaihi wa alihi to a cikin ruku'u ne ake yi shine ma da yake zikirorin da ake yi a cikin ruku'u kafin sannan akwai sakon wani a dan uwa malami daga garin Jega wanda Allah cikin a sahalewarsa ya samu samu daman kai ziyara wannan yanki a cikin makonnin nan da suka gabata mun haɗu da wani bawan Allah dattijan malami malam abubakar abdullahi ahmad ya ce mu isar da sako zuwa ga 'yan uwa a nan makaranta baki daya wani alaramma ne bafulatani wanda wani ikon Allah asali wanda suka gayyace mu aka je aka gabatar musu da daura shine yin karatu a wajen wannan malamin to shi yana ma ɓangaren yankin kan giwa ne Kana ji ana cewa kan giwa ko ba a can inda muka gudanar da daurar to tun da daɗewa yana ba da labarin wannan malamin cewa gaskiya yana sha'awar Allah ya sa mun samu dama mu je mu ziyarci wannan malamin mu sadar da zumunci da shi to abin da ya ƙara jan hankali na musamman da muka kai wannan ziyara bawan Allah nan yana wani lungu idan ka je ka gani amma yana ainihin wato asala ɗalibai mahaddata alƙur'ani kusan a jihar kebbi baki ɗaya makarantar shi na wato daga cikin makarantu na gaba-gaba da ake samun ɗalibai mahaddata alƙur'ani da suke wakiltar jiha idan za a yi musabaka a cikin ainihin wato a hajja da tafsiri da ƙira'at duka wallahi akwai ɗalibai ga su nan birjik yara ƙanana matasa wanda an yaye ɗalibai wanda daga cikin ɗaliban su ne malamai a makarantar yanzu makarantar Suna makarantarsa a madrasar zai dinu sabi da tahfizin qur'ani karim wannan bawan Allah ya ce ai shi ma ɗalibin mala albani ne mahalli shahidin kenan mala albani ne jama'a haka yake cewa kai shi ko wala ya ce sun yi karatun bai kuniya a wajen malam albani a wani lokaci malam albani ya je jihar kebbi birnin kebbi ya karantar da su bai kuniya to yana daga cikin ɗaliban da suka yi wannan karatu malami ne wato mai tsantseni mai tawazu wanda bai damu da shuhura ba wallahi yana yi yana ƙara kamewa kamar ya koyi Allah Ubangiji ya ƙara wa rayuwar shi albarka Allah ya sanya albarka a cikin aiki da yake yi na yi wato karantar da al'umma a jiye akwai abin sha'awa idan ka je ka ga waza'in wato makarantar wannan bawan Allah in fact shi ya mana jagoranci muka je muka gaida dattijan malami a sheikh abbas jega Allah ya kara mashi lafiya muka je shi ma muka ziyarce shi duka suka yi mana addu'a suka yi mana fatan alkhairi da aka yi uwa masu albarka yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah na amsa wato da wuri shine idan musulmi yayi wa dan uwansa addu'a an zahril ghaib wannan bawa Allah ne yana bukatar addu'a mu kamar yadda yake mana addu'a to kuma mu rinka sa shi a cikin addu'o'i da sauran maluma da yan uwa da suke a ko'ina a ainihin wato a faɗin duniya baki ɗaya a wato shi mala albani namu a kulla yaumi gwargwadon yadda kake kara wato a ci gaba da harkar da'awa gwargwadon yadda za ka rika ganin karaman shi na kara bayyana abubuwa da dama hatta mu ɗalibai da muka zaune gaban shi tsawon zamani wallahi wasu abubuwa sai mu je mu ji su a can uwar duniya wanda ba mu taɓa sanin wannan al'amarin game da malam albani ba wannan na daga cikin alkhairan malam albani kowa ya san irin yadda ya jajirce da yawo duk faɗin duniya ba ma wai najeriya ba kadai kuma yawon nan da yake yi da ziyarce-ziyarce da yake kaiwa ba don komai ba sai don yaɗa dawa wanda ka ga allah maɗaukakin sarki ya gaskata shi bayan babu shi haka Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ubangiji ya kara kai lada zuwa gare shi ya rike mashi wannan mashru'a ta sa ta ainihin wato wannan cibiya ta zarul hadisi salafiya da hannunsa na dama ya cika masa burinsa na ainihin wato samar da cibiya da za su ci gaba da karantar da al'umman duniya addinin musulunci ila qiyamah sa'a mu ma kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ci moriyan wannan alkhairi Allah kuma ya ƙara mana ikhlasi ya karɓa daga gare mu abubuwan da malam ya bari na yi wato karantarwa da ɗalibai da iyalai da ƴaƴa da zura'a da littafai Allah ubangiji ya ci gaba da rike mashi su ya kuma datar da su zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi Allah ya samu dace za mu tashi inda malam yake wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-azkari wal adhiyati taratan bihadha wa taratan bihadha yayin da mai sallah ya tabbata cikin ruku to ya sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yakan yi nau'o'in zikiri ambatan Allah da kuma addu'a to ku kiyaye waɗannan gaɓoɓi guda biyu daga cikin abubuwan da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin ruku'u akwai waɗanda zallan ambatan Allah ne akwai kuma waɗanda sun kunshi addu'a a ciki to duk wannan ya tabbata domin akwai waɗanda suke ganin cewa idan mutum ya ruku'u ba daidai ba ne ya yi addu'a a cikin ruku'u suka yi hujja da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa wa amma ruku'u fa aktiru ha fajtanidu ala fa aktiru menene ya lafazin hadisin ne fa azimu fihi ar-rabb jazakumullahu khairan ina fata an gane a cikin ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sujuda nan ne annabi ya ce fajtahidu fi du'a sai ku yi kokari wajen yawaita addu'a fa qaminun an yustajaba kuma. to sai suka ce wannan hadisi ya rabe tsakanin abin da ake yi a ruku'u da sujuda da haka a ruku'u sai dai mutum yayi ya yayi askaru amma addu'a sai a cikin sujuda to wannan zancen malam ya kawo ne domin ya mai da martani ga masu wannan ra'ayi cewa ba daidai ba ne wannan tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa'azzimu fihi rabb ku girmama ubangiji a cikin ruku amma wannan bai nuna cewa an bato da annabi yayi a cikin ruku na addu'a ba za a yi safi ba kuma a cikin sibogin kamar da zamu zo mu ji akwai wanda zaka ji karara addu'a annabi yake yi to tunda ya tabbata annabi ya yi wannan lafazi na addu'a kenan ana iya yin irin wannan addu'a da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane da haka da ambatan Allah da addu'a duka ana yi a gabar ruku to sai malam yace kuma nan ya fara ishara akwai nau'o'i daban-daban shi yasa yace kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an nau'o'i wato ba guda ɗaya ba ba ji ba suna da dama za mu ji su min al-azkar na daga ambaton Allah wal ad'iya da kuma addu'o'i kaga al afkar jam'u zikr al ad'iya jam'u du'a da haka addu'o'i ne da dama haka kuma ambaton Allah da dama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin waɗannan addu'o'in da ambaton Allah duka a cikin ruku to sai dai taratan bihaza wani lokacin annabi sai ya dauki ɗaya daga cikin su duk da yadda suke da yawan nan sai ya yi guda ɗaya a wannan ruku'u na musamman da yake a ciki wa taratan bi haza in ya zo wani ruku'u kuma sai ya ƙara maimaita wannan ko kuma ya ɗauko wani nau'in sai ya ƙara yi ko mun fahimta ma'ana misali raka'a biyu za ka yi na sallah na fila ko sallar subahi ne raka'a biyu ruku'un da za ka yi a raka'a farko sai ka ɗauko daga cikin nau'i ɗaya na waɗannan da za ka a cikin ruku'u in ka zo ruku'u raka ta biyu sai ka sake canza wani nau'i ina fata an gane abin da yake cewa kenan ko kuma sallah asuba dukkanin ruku'un ka da nau'i daya to in ka zo sallah azhar sai ka dauki wani nau'in ka yi a cikin ruku'un sallah azhar shine taratan bihada taratan bihaza. to a daidai wannan gaba yan uwa masu albarka za mu fara tattauna kadiyar ina hukuncin a cikin ruku ko sujuda mutum ya yi addu'a da wani yare da ba larabci ba sun san wannan fatawa ya shahara a bakunan malamai da daman mu nan ko in ce dukkan mu nan wala Allah ba wanda bai taba jin an ce za a iya yi ba cewa an kai ruku kana iya yi da kowane yare ina fata ne. yaya magana nan yake ina fata an fahimta to shine malam zai fara tattauna mana a yace yanzu wannan gaba kila ba za ku gan shi a naku ba sai masu irin wanda nuka nuka yace wa yahtamilu annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yajma'u bainaha ana iya fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan iya hada nau'o'in wato addu'an da ambatan Allah duka a cikin ruku daya misali yayi wannan yayi na biyu yayi na uku duk zamu zo mu ji nau'o'in insha Allah to amma abin da ake fahimta a nan tun da an ce annabi na yin nau'o'i da dama yana yin addu'a da yawa yana yin zikirori da dama a ruku'u ɗaya ana iya yin addu'a nau'i sama da ɗaya shine abin da malam yake cewa akwai yiwuwar hakan amma bari ku inda magana zai ne shine haɗa au ko kuma idan ba a ɗauki wannan wajen ba a ce يقتصر على نوع واحد manzon Allah a kowane ruku'u to nau'i ɗaya yake baya takura ina fata an gane da haka duk wanda ka fara yi to wannan nau'in za ka yi gaba ɗaya a cikin ba za ka yi wannan ka ƙara ɗauko wani ka ƙara ɗauko wani ba shi ma wannan za a iya fahimta haka duka waɗannan istimalat ne minha sai ce kullu dalika ja'izun muhtamil duk wannan kana iya cewa ya halatta ko dai kai nau'i ɗaya ka maimaita shi gwargwadon abin da ya samu ko kuma ka yi nau'i daban-daban ka ci kurkuɗa su sai ce akwai yiwuwar hakan ya tabbata amma walam na ala nafsin yurajjahu ba'da ahlihi ihtimala ba mu samu nafsi da ya zo daga Allah wanda zai sa mu karkata zuwa ga ra'ayi ɗayan jinnan ba shin ana tsayawa akan addu'a ɗaya ne a kowane gaba ko ko za a cakuɗa su yace duka muna iya fahimta haka amma ba mu samu nassin da ya nuna mana wanne za mu karkata a cikin rayuyin ba za ku zo ku ji wa ke wannan magana sai ya ce wa lidalika qala ibn al-qayyim fi zadi shi yasa babban malami al-imam ibn al-qayyim abu abdullah ya faɗi da ya yazo cikin littafin sa zadul ma'adi fi khairi haji ibad a cikin mujalladin shi na ɗaya shafi na talatin da bakwai ya ce wa kana ya kulu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yi ruku yana cewa subhana rabbiyal azim kun san mun fara tattauna wannan a darasin da ya gabata ko cewa wannan shine lafazi mafi takaita da aka ruwaito daga cikin lafuzza tabbatattu cewa annabi na yi ruku da aka yace annabi na cewa subhana rabbiyal azim wa taratan yaqulu ma'a dhalik wani lokacin annabi yana faɗi tare da wannan au muktafaran alaihi ko kuma ya takaita iya wannan kun ji ibnu kai ma yana ganin ana iya hadawa kuma ana iya takaita akan siga guda yace manzo Allah wani lokacin sai yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli waɗannan duk sun tabbata daga cikin abin da aka rawaito annabi yana yi a to ibnu qayyim sai yana cewa ko dai annabi yayi daya ko kuma ya gwama su duka kaji abin da ya faɗi kenan wa qala an-nawawi fil afkar al-imam an-nawawi shi ma da yazo cikin littafin sa al-afkar wannan littafin sa na addu'o'i ko yace wal afdal abin da yafi falala an yajma'a baina hadhihi al-afkar kullaha idan ka zo wannan gaban ruku'u to ka gwamutsa waɗannan zikirorin duka da aka ce annabi yana yi ka gwamu tsasa a guda in makana idan hakan zai yi maka to ka yi haka wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jami'il abwab yace haka ma ya kamata ka yi a dukkanin gabobin da ake cewa annabi yayi ambatan Allah sama da nau'i daya to sai ka yi su duka nau'o'in a lokaci guda to waɗannan malamai kun ji sun tafi a kan mutum na iya yin nau'i sama da guda ɗaya ko to da malam ya zo na sai ce wa ta'aqqabahu amma an samu wani malami wanda bai gaza su a malanta ba shi ya ci gyaran su a cikin wannan ra'ayi shine ma'anar ta'aqqaba ya ci gyaran su wane ne wannan malamin al-allamatu siddiqu Hassan khan malam siddiq Hassan khan mai littafin Ah, a drol a ah, menene a ah, nesumin shafin na naji ne a Idris Hassan Khan subhanallah to za mu tuna za mu ambata a gaba Malam Siddiq Hassan Khan wani ba indiye ne jama'a daga jin sunan Khan ko ba indiye ne ya nuna wannan ra'ayin da malaman nan suka tafi a kai to kama akwai gyara a cikin shi fa qala bar ku ji abin da yake yace ya'ti marratan bi hadihi abin da ya kamata shine mai sallah ya dauki nau'i ɗaya sai ya yi shi a cikin ruku'u ɗaya, wa bi tilka ukhra in ka zo wani sabon ruku'u in kana son ka sauya nau'i sai ka ƙara ɗauko wata nau'in a wata sigar sai ka yi ta a cikin wannan ruku'u amma kada ka rinka takuɗawa abin da ka je hatsana yake yace wala ara dalilan alal jami ni dai na yi iya ƙoƙarin bincike a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi na zikirin ruku ko addu'a ko kuma maganganunsa da yace ayi zikiri ko a yi addu'a ruku ban ga dalilin da ya nuna annabi na shafuɗawa ko yana gwama sama da addu'a ɗaya a cikin ruku ɗaya ba yace ban ga wannan dalilin ba وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم hasali ma abin da ya bayyana a cikin waɗannan nasoshin shine aikin manzon Allah la yajma'u ha fi ruknin wahidin manzon Allah baya hada siga biyu a rukuni daya da haka in ka zo ruku in dai za ka yi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka tsaya iya shi kai ta maimaitawa idan subuhun qudusun rabbul mala'ika ta ruhu za ka yi kai ta maimaitawa amma kada ka ce subhana rabbiyal azim sannan subuhun qudusun rabbul mala'ika ta ruhu sannan subhanaka allahumma ka gwama yace aikin manzon Allah ya nuna guda daya annabi yi a kowace gaba kuna fahimta ko bal yace kai ya kai gama ya qulu hada marratan annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo wannan rukun sai ya faɗi wannan nau'i wa hadha marratan in yazo wani ruku'in sai ya sauya wani nau'in kuma sai ya yi shi a wajen daga ƙarshen magana sai ya ce wal ittiba'u khairun min al bin manzon Allah da kwaikwayon shi kuwa to shine abin da yake alkhairi fiye da kai ka kirkiri naka salan wanda za ka saba wa manzon Allah wannan ibarar ta karshe din nan haka abin yake jama'a ina fata an gane duk sanda aka gaya maka cewa ga yadda annabi ya yi wani abu ya tabbata cewa annabi irin wannan nau'in ya yi to ka kwaikwayi manzan Allah a cikin wannan nau'in to dama ba za ka haɗa da na kowa ba ko da ko an samu wasu suna yin wani nau'in ba irin na manzan Allah ba kuma an gane wannan da ke ko ya rage wancan da ya yi ba irin na manzan Allah ba sai a bashi uzuri gwargwadon abin da za a iya bashi cewa kila ya samu wani dalili ne wanda bai tabbata ba shi yasa yake yi ko bai ma samu na manzon Allah ba shi yasa ya kirkiro nashi idan ka tsaya a koyi da manzon Allah to shine kai daidai ɗari bisa ɗari in kai koyi da wani wanda nashi ba irin na manzon Allah ba ko da ka yi daidai ba zai zan ɗari bisa ɗari ba to wanne ya fi maka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am aka wakala rawdatul nabiyya barakallahu fikum littafin Siddiq Hassan Khan Rawdatul Nabiya wanda yayi sharhi na Ad-Durarul Bahiyya ina fata an gane shine jazakumullahu khairan na'am ka ba tuhfatul ahwazi ba tuhfatul ahwazi aina a wannan ne me yake da suna Mubarak Kauri an gane ko shine yayi sharhin sunan Tirmidhi Mubarak Kauri jama'a kun gane abin da malam sadiq hasan haya yake ko to da ya gama wannan magana malam nasiruddin albani shi ma sai zai yi nashi ta'alikin kun ga ya kawo maganganun malamai daban-daban ko ga ra'ayin waɗancan ga kuma ra'ayin wannan malam nasiruddin albani sai ke kultu ni albani in ji malamin albani ne littafi ba mai karatu ba Allah ya ce wa hadha huwa al-haqq insha Allah ta'ala wannan ra'ayi na malam siddiqu hasan hal shine kawai gaskiya in Allah ya yarda me yasa malam albani ya karkata a ra'ayin malam siddiqu Hassan hal domin shi aka iya jinjina wa manzon Allah ba a samo dalili inda annabi ya cakuɗa ba kawai ana fahimtar haka ne to tun ko ba a samu ba amma an samu inda manzon Allah ya nau'i ɗaya to ai aiki irin na manzon Allah kawai a tsaya a nan hadin da malam Nasiru yanzu Albani yake ainihin wato tsayawa kenan shi yasa duk wani hujja da zai kafa sai kaga zai yi wahala iya jijjiga shi saboda ya jingina abin ya zuwa ga shi ne gidan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wanda ba shi ba wala Allah zai ce wani malami kafin da bambanci yi. shi manzon Allah shi kuma aka aiko mana da mu koya ba aiko mana kowane malami ba sai malamin da yake karantar da abin da manzon Allah yake saboda kowane malami yana a matsayin magajin annabi ne shi al'ulama'u rafatul anbiya da haka in akwai abin da annabi ya yi shi wannan malamin su kuma sai ya wani abin da ba a samo cewa annabi ya yi ba to a nan ba za ku kwaikwaye shi ba domin kana da na annabi amma da ba ka da shi daga annabi to sai ka tsaya akan abin da malami ya yi ijtihadi Allah ya sa kuna gane bambancin to wannan maganar kuma baya nuna duk sanda malamai suka yi ijtihadi kuma a ɗauka cewa aikin banza suka yi don wannan na da cikin kuskuren da ake samu wasu matasa suka yi sai ka je yana cewa to an aiko mana malami ne ba ai malamin shi yasa ka san abin da annabi ya yi da haka in ka raina malamin to by extension kana cewa shi ma annabin ba bakin komai ta ba to ba dalili ne na cewa ka ɗauki malamai a bakin wato rashin muhimmanci ba Allah ya sa an gane maganganun ko to bari ku ji sai malam yace lakin sai dai kuma qad sabata fi sunna ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iqalata hadha ar-rukn a tsawaita wannan rukunin wa ghayruhu jama wani rukunin da ba shi da ba shi ba kama sai a fi bayani kamar yadda bayanin zai zo insha Allah wa ghairihi kama sayati bayana la siyama fi salatil layl musamman an sallar dare mutum yake yi an gane gashi yanzu ana shirin za a shiga watan Ramadan muna roƙo Allah ya kai mu watan dare da lafiya mu yi kokari mu raya wato wannan sunnar a cikin watan Ramadan domin wata ne da mutum yake da wannan opportunity din kada mutum yayi ƙasa a gwiwa jama'a kada kai wa kanka mugunta ga damar da za ka raya suna irin ta manzan Allah amma kuma ta wuce ka ba tare da katin ci a wannan lokacin ba yadda manzan Allah yake tsawaita gaba rutu'i za ka zo ka ji yanzu din nan kun san mun kai mana ishara da muke bayanin tsawaita karatun manzan Allah sallar dare ko to a nan ne za ka ji yaya annabi yake ta rutu'i sai ka gane sallar manzan Allah ba wasa ba to da kace za ka yi koyi ga manzan Allah to za ka ainihin wato kwaikwayi irin wannan ne amma gwargwadon ka ne ku yi abin da za ku iya ko E, fa inna allaha la yamallu hatta tamun Allah baya kosawa sai in kun gaji ka alaikum bima tufiquna kowa ya abin da zai iya yace hatta yakunu qariban min qiyami kunji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dade wanda yake yi a ruku'u a sallar dare musamman da zaka auna da agogo to irin tsayin lokacin da na ya ɗauka a karatu a tsaye to irin daɗe wanda yake yi kenan a cikin ruku Kaduna ya ce caɗiga kun tuna a karatun dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta surori masu tsayi a kowace raka kun tuna ko kuma muka ce manzon Allah karatun shi cikin natsuwa dalla dalla a hankali har muka ce idan da za a kwatanta da agogo mu da muka saba da agogo yanzu ka iya cewa manzon Allah yana yin awa biyu a tsaye domin an ce yana karance bakara kuma muka ce karatu dai da za ka yi wa suratul bakara na natsuwa to ba za ka gaza awa biyu ba to idan manzon Allah yana yin awa biyu a raka'a ɗaya, in yayi ruku'u awa nawa yake yi kenan awa na kuna tsoro ne ku faɗa awazi da ba fa yi ne kyau ko kwarai da gaske ne abin da ake cewa nan annabi sallallahu alaihi wasallama ar na nabiyya na'am eh su Siddiq Hassan Han haka ne ar-rawdatu nabiyya me muka ce ne ya muka faɗa ne yawa rawdatu nabiyya ne. eh rawdatu nabiyya su jin hasan Khan Allah ya saka da alheri zama an fahimta ko Ya ce, hatta ya yakunu qariban min qiyamihi ruku'u annabi yana daɗewa dadewan da yana kusa kamo tsayuwan da ya kaga ya awa biyu a tsaye a wajen karatu ya yi awa biyu a rukunu. awa nawa kenan kuma ba a sallar misala ba ba sannan ya je su juya shi ma za ka ji kwacin kwacin wannan awannin awa nawa kenan shida duk a raka'a daya to ka gaya min daren gaba daya wani nawa ne shi yasa ka ji ake cewa manzon Allah in ya kabbata sallan dare na sila tun bayan isha ko to sanda zai sallame to an fara kiran a salatu haka annabi yake sallame sallallahu alaihi wasallam wani aiki sai manzon Allah ko nan hmm, fa mukar sai dai sai dai a kokarta din <laughs> sai dai a kokarta to da wannan za mu zo mu ji a kan gaba a cewa wannan ya nuna kenan ashe ana son ka ɗan ƙara ƙwazo akan yadda ka saba musamman aka shiga wata ramadan ka ɗan ƙara ƙwazo ko da ba za ka iya yin wannan ba dan ba za ka iya ba Shi ne gaskiyar magana to amma ka ɗan yi ƙoƙari mana ma'ana sai ya zama kai inda za ka yi tarawihi ko hashim ɗinka aƙalla za ka iya kaiwa awa ɗaya ko aƙalla amma ga wannan awa ɗin yana gagarar wasu na fata gane wani tarawihin gaba ɗaya cikin minti goma sha biyar za a yi ga wannan ai wasa ake yi Allah ya kyauta to kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama har tsayin da yake yi a ruku yakan kusan kamo tsayuwan shi a tsaye ai idza arada almuslimu liqtida'a bihi to kun ji magana na sai bin albani yace dan haka duk musulmin da yake son ya koyi da shi shiwa shi manzon Allah sallallahu fi hadhihi sunna ya dace da manzon Allah irin wannan sunnar keke ce fala yumkinuhu zalika illa ala tariqati al-jam'i alladhi dhahaba ilayhi an-nawawi to a cikin ruku ta yaya za ka yi daɗe wanda har za ka kusa tsayin tsayuwar da ka yi ya ce to sai ka ɗauko nau'o'in addu'o'in da ake a ruku duka kai ta yi inda kana son kai kwaikwayi sunna amma za mu zo mu ji a can gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce duk dade wannan da yake yi kwaya ɗaya yake yi shine subhana rabbiyal azim shi kawai yake maimaitawa har ya taso ina fata fahimta to anan ne ake cewa sai ka ɗauki ra'ayin imamun nawawi sai ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan ka ɗauki wannan ta yadda dai zaka samu kaɗan daɗe a ruku bala yake fa'ara da haka ina ganin annahu la mani'a min al-jam'i bainaha fi hadhihi al-hal to idan mutum yana son yi nafila nafilan da zai tsawaita to in ya ga zai ɗauko nau'o'i daban-daban saboda kada a nau'i ɗaya gundure shi a cikin ko to ba laifi in yayi haka an gane wannan da ke ko amma in iktasara ala nau'in wahidin min hadhihi al-anwa' al amma idan da mutum zai tsaya kan nau'i ɗaya cikin nau'o'in ambatan Allah da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة التكرار المنصوب عليه في بعض هذه الأفكار to kaga kenan dole sai dai kai ta maimaitawa in dai kana son kai wannan dadewa kuma maimaitawa an samu shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi ma mana sai yace wa hadha aqrabu ila sunna kai ta maimaita guda ɗaya shine abin da fi kusanci da sunna wallahu a'lam Allah shi mafi sani kun ji inda aka cike to a ƙarƙashin wannan ne nake son mana wancan ta'alikin idan yanzu ana magana sigogin da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ana ta wato a menene tija tija tsakanin shin zaka ma gwamutsa su ko ko zaka tsaya a guda ɗaya to ina kuma a ce zaka ɗauko wani addu'an daban kaga ba ba ma yi magana wannan ba to ba ma wani addu'an daban ba za ka yi kuma da wani yare ta daban Allah sa kun gane wajen magana amma kamar yadda nake lalle akwai malaman da suke tafi akan wannan ra'ayi sai dai shi wannan ra'ayin to zai fi wajibi idan aka ce wanda yake sallah da bai iya waɗannan addu'o'in ba gaba ɗaya kuma bai iya yin wani wato nau'in ambatan Allah ko addu'a da larabci ba sai yaran su to wannan sai a ce mishi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa dan ba yadda ya iya to dole wannan sai a ce amma kai da ka iya kuma za ka iya yin na manzan Allah sai a ce ka aje na manzan Allah ka aje da yaren da annabi yi sai ka saka da yarenka kai kafin a iya samun ma wannan hujja ba za yi da gaske domin misalin wannan misalin ka ce karatun ƙurani da ake yi a ɗaya shi ma mutum yi da yaran shi don sallan manzon Allah gaba ɗaya karantar da shi kuma ya ce a yi kamar yadda aka gan shi yana yi in ba za ka iya cewa a yi karatun qur'ani da hausa ba ko da wani yare misali kawai sai ka ce eh, ko karatun ƙur'ani ma za ka iya yi da turanci sai mutum ya ce god is gracious in the name of Allah the merciful zai yi haka tsakanin da Allah ko ka zo ka ce Allah mai girma da sunan Allah mai rahama mai jin kai wai kana karatun Qur'ani nan ka kai da kanka ka san wannan fatawa in dai ba in kala ba bane <laughs> ba wanda zai maka wannan yana cikin hayyacin shi to haka duk gabobin sallar da duk abin da ake karantawa dukkan su annabi ya karantar da su ne a babu wahayi to yadda ya karantar da su din nan ba tsarrai ya karantar ba saboda ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayya to in dai ka iya to kai irin na manzon Allah kawai to a tsaya iya nan magana ya halatta ai da wani yare ya halatta ba ma kan ma a dauko shi a tsaya iya yadda annabi yi jama'a mun gane abin da ake cewa ko Allah ya sa mu dace na san ana yawan wannan tambaya daga kuma mutane sun ce to ni ne ina son in yi wani addu'a kuma kamar yadda za mu zo mu je yanzu wallahi abin da zai baka mamaki idan ka ji nau'o'in da sigogin da suka fito daga bakin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da ƙarshe za ka yi concluding cewa duk wani ka da kake jin cewa shi kake son ka faɗi da yarenku to akwai wanda ya dace da wannan addu'a ne. sai sa wa in uhu ta ta wallahi kuka bi manzo Allah ne kawai za ku shi Allah ka samu a ah, zamo masu koyi da manzon Allah koyi ɗari bisa ɗari to wannan kenan to sai mu koma yanzu mu ji lafuzan ko nau'o'in sai malam ya ce awwala kun ji ya ce ka ɗauki wannan wani lokacin ko ka ɗauki wannan wani lokacin to waɗanne ne addu'o'in da aka yanzu kowa sai ya saurara sai ka ji irin waɗannan kake yi a ruku'u idan irin su ne to ka dace sai ka ƙara kiyayewa idan ba irin su bane to kasancewa kai tuntuni baka addu'a rukuni to yanzu da ka ji sai ka aini wato rike shi siga na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ruwaito yana cewa subhana rabbiyal azim kun ji wannan shine siga da muke ta ishara wannan shine shiga mafi takaituwa malam Nasiruddin Albani sai da yi aikin kawo hanyoyin da aka ruwaito wannan sigar har guda tara cewa an ga manzon Allah yana yi duk da kowanne za ka ga isnadin akwai wani ɗan magana a kai amma tattaruwansu to ya kai wato daga martaban wannan riwaya da haka ya tabbata babu kokonto insha Allah annabi yana yin wannan addu'a a cikin subhana rabbiyal azim so so sau nawa aka ji annabi ya maimaita Ina aka ce talata marrati sau uku wannan shine adadi mafi karanci an fahimta ko da haka in za ka yi biyar azu A ƙalla ka maimaita sau uku ba a son ka gaza yin uku shi yasa ka je kamar su imamun nawawi suka ce idan liman yana yi wa mamu yana yi wa mutane sallah to shi in ya zo a irin gaɓoɓin ruku'u da sujuda zai yi irin wannan lafazin to shi ya rinka wuce kafa uku aka ce saboda cikin mamun da ke bin shi sallah wala Allah za a samu wanda bai kai shi saurin baki ba idan shi ya tsaya iya uku to kaga tabbas wannan mamun ba zai yi uku ba ke da aka ce suka ce liman ya rinka wuce uku ya rinka kaiwa biyar ko bakwai akalla kafin ya yi biyar bakwai ba ana sa ran kowane mamu insha Allah ya iya yin wannan guda uku jama'an gane wannan da ke ko to bayan waɗannan hanyoyi da malam ya ruwaito aka samu annabi an ji yana yi a aikace to kuma ya kawo wasu riwayoyi da a maganance manzan Allah ya bada umarnin cewa a rinka yi kuma sau uku kaga wannan suna ƙara karfafan cewa eh lalle wannan addu'a ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na farkon su kenan sai ya ce wa kana ahyana wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukarriruha akthara min zalik yakan maimaitawa sama da sau uku kun ji da aka samu hujjar maimai din kenan amma ba a samu inda annabi yayi kasa da uku ko ya ce ayi kasa da uku ba sai samu mafi karanci sau uku an gane ko amma kana iya yi ya wuce uku to in za ka yi ya wuce uku guda nawa ake so gashi sai ya ce wa balaga marratan kai manzon Allah ya taɓa kaiwa makura wajen maimaita wannan lafazin a wani lokaci fi ha fi salatin lai a wani lokaci da aka samu a sallar dare annabi ya ta maimaitawa hatta kana ruku'uhu qariban min qiyami har sai da ruku'un da manzan Allah ya a wannan sallar ya kusa tsayi tsayuwan da yayi a sallar to a tsallan kuma wa kana ya karau fihi salatu suwarin min tsiwa surorin da annabi ya karanta ya karance guda uku daga cikin surori mafiya tsawo a qur'ani wato a tsallan da muka ba da labari kenan cewa annabi ya karance suratul baqara har sahabin yace zai yi rukuwa aya ɗari yaga annabi ya wuce ya ce ɗari biyu annabi ya wuce ya ce to yana da yasan sai ya karance baqara gaba ɗaya da annabi ya karance baqara ya kai ƙarshe yace sai na sai ya fara suratul nisa'i kuma yace wallahi sai da na kusa yin abun kunya kun tuna abun kunya go yace ya kusa ya fita sallah amma haka ya dake <laughs> da annabi ya karanta suratul nisa'i kaf shi ma yace da ya dauka annabi zai karanta aya 100 ne yace annabi ya zarfi yace to ina surori din da ba a yi sallar nan da shi kenan ana kaiwa karshen nisa'i sai annabi ya faro kuma alu imran alif lamin Allahu la ilaha illa wala sai da ya karance su duka waɗannan surorin a raka'a ɗaya to a wannan sallan a nan ne sahabin ya bada labari cewa da annabi ya ruku da ruku'un da tsayuwar duk daɗewa iri ɗaya aka yi <laughs> to kaga akalla ce wato a yawan ayoyin surorin kaɗai shi ne annabi ya maimaita wannan addu'a kaga suratul baqara aya 280 da doriya da shida ko suratul ali imran ayi 200 cir suratul nisa ayi 100 da 80 da da to ka hada waɗannan ayoyi ga 280 ga 200 ɗari hudu da tamanin ga kusan 200 shi ma <laughs> kaji kusan 700 ko to a ce ko da so ɗari bakwai annabi ya maimaita wannan zikirin yaya kake tunanin ruku'u to balantana ya wuce ɗari bakwai da an ce tsayuwan ya kusa kamo tsayuwan sallar <laughs> to aikin aiki <laughs> Allah ya sa mu dace da shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan surori masu tsayi yayin nan ma ya kawo min as-siwat al-baqara wan nisa'i wa ahli imran suratul baqara da suratul nisa da suratul tarihi ya takhallaluha kuma ku ji wani abu ba wai iya ayoyin kawai annabi ya karanta ba kun tuna muka ji cewa duk in ya zo kan wani ayan tasbihi sai ya tsaya ya tasbihi kaga ayoyi sun ƙara tsayi duk in ya zo kan wani aya da ke magana akan rahama sai ya tsaya ya roƙi wannan rahama in ya zo kan wani labarin azaba sai ya tsaya ya nemi tsarin kaga ya wuce tsayi wanda kake tunani yake gashi yatakhallaluha du'a'u wa istighfar yana saƙa addu'a da neman gafara a cikin karatun a haka fa annabi karanta surorin nan kuma aka ce ruku'un da yayi ya kusa kamo tsayin wato a karatun da yayi kama sabaka fi salatin layl kamar da wannan bayani ya gabata a sallar dare to kun ji kamar da muka ce a wannan sallar ne fa aka samu annabi yayi ta maimaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har sai da yi sama da awa guda sama da awa daya to ko awoyi nawa ba a san infinity ko amma dai sama da awa daya annabi ya mai dawa to kare kenan kai ma akalla yanzu a ce kayi ruku'un da a kowane ruku'u za ka yi subhana rabbiyal azim din nan sau ɗari <laughs> minti nawa kenan wa kis ala zalik sai ka je kai kiyasi to wannan shine a nau'i na farko siga ta farko kenan sai malai yake taniyan siga ta biyu daga cikin nau'o'in addu'a da annabi yake yi a ruku irin wannan din ne amma da kari shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wannan shine mutane suka fi sabawa da shi ko to ya tabbata annabi na yin shi a cikin ruku shi ma salatan sau uku subhana rabbiyal azim sai kara da wa bihamdihi to kenan kana iya yin shi ba tare da wabi hamdihi ba kuma kana iya ƙara wabi hamdihi ya tabbata dan Allah jama'a ya kokari a fahimci wannan bayani dan bayan da muka yi karatun wancan makon wani ya yi min tambaya bayan karatun ya ce ya ji na ce addu'a da ake yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azim bai halatta a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ba <laughs> sai na ce anya ni ban faɗa ka ba wato iya abin da ya fahimta kenan to kuskure ne idan mutum bai fahimci bayanin ka da kyau ba sai ya je kuskure fahimta to ana iya yin na farko shine subhana rabbiyal azim kuma ana iya yin wannan subhana rabbiyal azim wa bihamdi duk ya tabbata to shine taratan bihaba wa taratan bihaza kai ma wani lokacin in ka zo wani sallar a rukun ka sai ka iya wancan wani lokacin sai ka kara da wannan amma dai ka ji wannan shi ma sau uku ma'anar shi shine subhana rabbi tsarki ya tabbata gare ka ubangiji na al'azim madaukaki mafi girma wa bihamdihi yabo da godiya ma duk sun tabbata gare ka ka ka tsarkake Allah kuma ka yaba mushi abinda kake yi a cikin rukunin kenan jama'a an gane wannan da ko salisan nau'i na uku shiga ta uku kenan subuhun ƙudusun rabbul mala'ikaci wa ruwa ta ji lafazi na gaba daga cikin lafuzza na addu'a to kafin mu ƙarasa wannan idan kuka duba wancan lafazin farko subhana rabbiyal azim wannan zikiri ne ko addu'a zikiri ne ina fata an gane kaga shine waɗannan nau'in al-arkar da yake sannan wannan subhana rabbi azim wa bihamdihi zikiri ne ko addu'a zikiri ne wannan shi ba to sai wannan na uku ma subuhun kalman subuhun shi ma tsarkake Allah ne daga wancan subhana din ina fata gani wato kalma wadda ta kai makura wajen tsarkake Allah daga dukkanin nakasa duk wani nau'in nakasa to ka tsarkake Allah da gare shi ne ma'anar subuhun sannan ƙuddusun wato shi kuma wannan kaiwa matuƙa wajen ainihin wato bayyana girman Allah maɗaukakin sarki shi ne ma'anan ƙudusun ai ƙaddasa asma'ahu albarkatun sunayen shi ka kai matuƙa wajen girmama Allah kenan cewa Allah mai yawan albarka wanda ba a iya iyakance shi shi ne ma'anan ƙudusun shi yasa kaji ake kiran baitul maqdis baitul maqdis wato gida ko daki ne albarka shine ma'anan al-muqaddas jama'a fahimta ko to shine kake yaba wa Allah da shi ana shi yasa malamai suka ce waɗannan sigogi ne guda biyu da suke sifanta Allah sifa wacce ta kai makwara kaga wancan tsarkake shi daga dukkanin na kafa wannan kuma ɗaukaka sha'anin albarkatun shi sama da duk yadda mutum zai iya kwatantawa haka alimamu al-qurtubi ya faɗi a cikin ainihin wato a qurtubi a abul abbas mai sharhin muslim ba qurtubi mai tafsiri ba a cikin sharhin sa na ainihin wato sahih muslim sannan sai kuma kace rabbul mala'ika ubangijin mala'iku ba ki ɗaya kaf sannan wa ruhu har da mala'ikar da ake ce mushi arro da wannan wani mala'ika ne malamai sun yi maganganu daban-daban na farko suka ce ana nufin mala'ika ta tsaye shi ne gashi a cikin ƙur'ani ma Allah ke tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka hadda mala'ika jibril haka malaman tafsir suka fassara da haka ruhu anan yana iya daukan mala'ika jibril wasu malamai kuma suka ce wasu nau'in mala'iku ne cikin mala'iku to sunansu kenan arruh kamar yadda ba wasu ke cewa rauhanai ko to wasu mala'iku ne haka ake kiransu ina fata an gane to bayan ka ce ƙarfi ya tabbata ga sauran mala'iku da ba wannan ne sifansu ba to har da su waɗannan mala'ikun da gani sunan da ake kiransu wasu suka ce ma'anar shi kenan wasu kuma suka ce wani mala'ika ne mai girman gaske to shi ake cewa arro malakun azimun ina fata an gane wajen halittar shi yana da matuƙar girma to wannan mala'ikan shi ake kira ro to bayan ka sifanta sauran mala'ikun sai kake har da shi ma Allah duk shi ne ubangijin ta ji abin da kake cewa ke ina fata an gane Imam Sundi ya kawo wannan cikin hashiyarsa na yin wato a sharhin waɗannan kutubu sunan da yayi da ya zo kan wannan addu'a to ka ji ma'anan wannan kenan to ya tabbata yana daga cikin sigogin ambatan Allah da ake a cikin ku ka ji wannan shi ma zikiri ne ko min al-arka shine wa ammar ruku fa azimu fihi rabb subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh to shi wannan ba a samu inda aka ce mafi karanci sau uku ba da ka da sau ɗaya kai ya wadatar ina fata gani da haka idan ka ɗauki za ka yi wannan sigar a cikin sallah misali a matsayinka na mamu kana bin liman sai ka ce subhufun quddusun rabbul mala'ikati war ruh amma ka gama liman bai dago ba to ka ci gaba da maimaitawa ina fata gani rabi'an siga ta hudu subhanaka allahumma rabbana tsarki ya tabbata gare ka ubangijinmu abin bauta wa bihamdika dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka Allahumma firli ya Allah abun bauta na ka gafarta mu wannan zikiri ne ko addu'a a ku duka da yawwa yawwa ku duba da kyau subhanaka allahumma rabbana zikiri ne wa bihamdika zikiri ne allahumma firli ba addu'a Nan fata an gane to shi wannan ya gwama tsakanin ambatan Allah da addu'a so ya tabbata ana iya yin addu'a a cikin rukuyi ma wannan dalili ne akan haka kuma wannan abun sha'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce karshen rayuwar shi wa kana yuktiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alquran da karshen rayuwar shi wannan addu'an kawai yafi yawan ta yi duk in ya zo ruku sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ya ce maimaitawa haka in ya zo sujuda sai ya ce maimaitawa as da aisha ce ya ta'awwalu al-qur'an ya rinka aiki ne da umarnin da Allah ya mishi a cikin alkur'ani da aka sauka mishi da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwada sai Allah ya ce mishi ne Ka kaji umarnin fasabbih ka tsarkake ubangijinka kuma sai ce bi hamdi rabbika sannan ka biyo baya da yaba mushi da godiya to shine manzon Allah duk in yazo sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik yayi aiki da wancan aya sannan karshen aya Allah ya ce ne wastaghfirhu sai ya ce allahumma ighfirli kaji abin da manzon Allah ya kai daga karshen rayuwar shi wannan addu'a shi yake yawaita yi in ya zo ruku shi yake yawaita maimaitawa to shi ne ya ta'awwalul qur'an yana ainihin wato bin umarnin qur'ani yana bin fassarar qur'ani shine ma'anar ta'wili anan ina fata an gane khamisan na biyar Allahumma laka raka'ati Allah abun bauta na kai ne wa wannan ruku'u wa bika amanti kuma kai kaɗai na imani da shi walaka aslamtu kai na sallama wa komai na rayuwana anta rabbi kai ne ubangiji na khashsha'a laka sam'i na kankar da ji na gare ka shine ka sunkuyar da kanka wanda jinka na daga ciki ina fata ka ji kayi khushu'i kenan ina fata an gane wa basari haka gani na shi ma na ranka shi a gaban ka ya Allah wa mufi da ɓargona ɓargon da ke cikin ƙashina ya Allah na kwantar da su a gabanka wa azami haka kasusuwan cikina shine duka wannan da nayi ya Allah kai na yi wa wa fi a wani riwayar wa izami da ainihin wato kasusuwa na duka wa asbi da ainihin wato jijiyoyi na an fahimta ko wa mastaqallat bihi qadami kai da duk wani abu a jikina da kafafuna ke dauke da su me ya rage kenan babu ina fata an gane wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin duk abin da kafafuna ke dauke da shi kaga tun daga kai har kasa kenan na ubangiji ne na Allah ne ubangijin tarihai to kaji wannan lafazin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi daga cikin nau'o'in addu'o'in da yake yi a wuce ina fatan fahimta to shi kuma wannan muka dube shi ina za mu sashi cikin azkaru ko cikin adiya mu sake dubawa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashsha'a laka sam'i وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي أو وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين أين أرى متقوانا؟ إيش أذكار؟ إيش أذكار؟ دان كدوا كدوا وني آه، لفظ الدعاء نيما ونابا يقول ديك جرم مع الله نيدا يبا مشي دا كما نونا كيبا كان كان كجا الله sai mun koma can babin da ake karkasa azkar nan ne kuma sai a ga a ina za a sa wannan shin wannan zikiri ne mafi ɗaukaka ko na tsakatsaki ko na ƙasa kun tuna wancan karatun baya dai ko Na. sabisan na shiga Allahumma laka raka'at Allah kai ne wa wannan ruku'in wa bika amantu kai kai na imani da shi wa laka aslamtu كينا سلما وكينا درايواتا وعليك توكلت جريك ندو غرا كفارة بابنك وانا دوانك او اوانك باب وعليك توكلتي انت ربي كين ابنجدنا خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين نفسك كثر قبو كنتك لما تكفي جعلنا نفس كن كن hasha'atan na kankan da kaina wa basari da ganina wa dani da jinin jikina wa lahmi da naman da ke jikina wa azami da kashin da ke jikina wa asabi da jijiyoyin jikina lillahi rabbil alamin dukkan su na Allah ne ubangiji salihin jama'a mu gane wannan yake ko waɗannan su ne daga cikin sigogin addu'a da nau'o'insu da azkar da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi a cikin hanyoyi wato rufe na ƙarshen su shine subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama ta ji kalmomi guda hudu subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama Ƙarfi ya tabbata ga Allah wanda yake ma'abocin aljabaru wato duk wani abu na girma da ke sa mutum ya ji yana da girma ne aljabbar isa kenan barakallahu fi isa kenan to Allah shine ma'abocin isa wal malaku da irin matsayi da ake ba mutum na shugabanci da mulki da zai ji cewa lallai akwai mulki tare da mu mulki kenan ko to mulkoki ina ba ta fahimta wal kibriya da kuma ainihin wato girma ina fata an gane wal azama da ɗaukaka to dukkan waɗannan sifofi Allah shine ma'abocinsu shi yasa duk wani bawa da ya nuna zai yi jabberanci to Allah zai kakkarya shi Allah baya son jabberi na fatan gane haka Allah baya son mutum ya rinka nuna cewa ai mulkin shi ya kai mulkin da babu wani mai mulki sama da shi shi yasa kaji Allah zai yi wa bayi wannan ainihin wato irin jefa tambaya na kalubale ranar tashin kiyama limanin mulkul yau ina masu cewa su ne masu mulki yau ina suke sai Allah ya mai da kayan shi zuwa ga kansa lillahi alwahidul qahhar haka alkibriya jiji da kai shi yasa Allah zai san girman kai Allah yake alkibru rijali kun ga mutum ya ji da kansa yana cewa sai ni to wannan wani mayafi ne nawa duk wanda yake zai yafa wa kansa to zai hallaka shi yasa duk wanda yake da girman kai ko da bai da kwayar zarra ne maza Allah ke fashe ba zai shiga aljanna ba haka al'azama girma bunƙasa ko birinƙasa to duk wanda yunwa wato ya sifanta kanshi da shi to shi ma wannan ya ɗauko sifan Allah ya yafa wa kansa da haka Allah shi ne ma'aboki wa'annan sifofin gabaki ɗaya to tsarki ya tabbata ga Allah da yake da waɗannan sifofin ta ji abin da kake cewa wannan shi ne siga ko nau'in addu'a na bakwai sai ce wahara kun ga wannan siga da muka karanta yanzu qalahu fi salatin layl an samu manzan Allah ya yi wannan nau'in ne a cikin sallar dare da aka duk sanda za ka yi wannan nau'in to ya zama a cikin sallar dare ne wannan shi ya fi dacewa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jama'a an gano wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to jama'a ku ji waɗannan su ne sigogi guda bakwai da aka samu wato a aka samu ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakan yi a cikin ruku da ka duk sanda kai ruku to sai a ji kai ɗaya daga cikin waɗannan an fahimci wannan da ke ko dan uwa masu albarka an yi ta dage mini daga mini lokaci alamar lokaci ya riga ya kawo da haka za mu saurara a yin insha Allah ba mu sani ba za mu samu daman yin karatu mako mai zuwa ko ko ba za mu samu dama ba muna fatan dai za mu samu dama insha Allah saboda mai zan mun yi kasusuwa a round figure kenan ko inda yau mun yi na talatin da tara to muna kare in Allah ya kai mu mako na gaba za mu zo mu karatu sai zan shine na karshe kafin hutun azumi da sallah kenan ko insha Allah daga nan za mu zo mu karanta sauran bayanai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in